وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu girma ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina tsara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan babban masallaci na juma'a masallacin shajjafar Jafar Mahmud Adam da ke unguwar Dosa ko unguwar 'yan majalisu a nan cikin garin Kaduna a arewacin Najeriya domin tunatar da kaina tare da ku dangane da abin da aka nemi a yi magana a kai a lokacin da aka nemi in zo wannan wuri na nemi a sanar da ni abin da ake so in magana a kai kuma aka ce in yi magana a kan abin da ya shafe mu mu al'ummar musulmai a halin da muke ciki Mala halin da al'umma take ciki sa'annan kuma a ba da shawarwari game da yadda za a fita daga cikin halin in mara kyau ne ko yadda za a ta shi idan mai kyau ne to ko da yake ne nemi a bani mawdu'in kuma aka bani na san cewa wannan ba sabon mawdu'i bane domin kusan a wurare da yawa a majalis mabambanta a manabir iri-iri ana yawan ambatan wannan domin abu ne da ya zama lallai a bashi muhimmanci domin mutane gaba ɗaya mu taru mu san me muke ciki ina muka kwana ina za mu dosa ya ya kamata inda muke so mu je mu je don haka sai zama abin da zan gabatar ba zai zama sabo ba Hata a kaina ni kaina ba wani sabon abu ne aka bani in gabatar ba to sai dai kamar yadda aka saba kuma aka sani a kullum ɗan adam yana buƙatar tunatarwa abin da aka faɗi shekaran jiya an tsallake jiya a faɗi yau a tsallake gobe ji ba a maimaita domin ya zamanto mutum yana tunawa kowane lokaci tun da dai dama tunatarwa na amfanar da muminai ne don haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu abubuwan da zan ambata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya man gam wajen faɗin daidai da isar da sakon yadda za a fahimta kuma ya yi amfani ina roƙon Allah ta'ala ya sa ku gaba ɗaya ku masu sauraro cikin bayansa da ya yaba saboda suna sauraron magana su yi amfani da mafi kyawu daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ba wani koyayyen abu bane ga duk ɗalibin ilimi ko wanda ya karanta tarihi ko yake sauraron maganganun malamai cewa al'ummar musulmai ta kasance al'ummar da ake ba da misali da ita kasancewar ba a taɓa samun wata al'umma irinta ba musulunci a matsayin shi na addinin da Allah ya amince ya yarda da shi kuma ya zaɓa ya yi matuƙar tasiri a rayuwar musulmi kasancewar musulunci ya shiryar da waɗannan musulmi ‘yan mazan manya ɗiban fari musulmin farko ya shiryar da su zuwa da tsantsar tauhidi ya haɗa zukatansu ya tsakanin tsakaninsu suka zamanto ‘yan uwa masoyan juna bayan da sun kasance a warwatsai suna yaƙar juna saboda ƙabilanci ko bambancin launin fata musulunci ya tarbiyyantar da su akan son Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gabatar da Allah da manzan shi akan kawunansu, da iyalansu da dukiyarsu da rayuwansu da komai nasu musulunci ya tabbatar biyantar da su akan bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da kafa da yin hukunci da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin addini da rayuwa musulunci ya kyautata ɗabi'arsu ta yadda suka zamanto abin koyi a cikin al'umma ya tattara su a ƙarƙashin daular musulunci mai adalci bisa jagorancin shugaba guda ɗaya ya sanya musu manufa guda ɗaya wadda za su rayu a kanta su mutu a kanta su sadaukar da komai saboda ita su fifita ta a kan rayuwarsu da iyalinsu da dukiyarsu wannan manufa ita ce bautar Allah shi kadai bisa cancanta da neman yardan shi da kira zuwa ga addinin shi da gwagwarmayar yaɗa addinin nashi da kai kawo wajen tabbatar da shi a bayan ƙasa musulunci bai tsaya nan ba ya tarbiyyantar da mabiyan shi musulman farko a cikin wannan al'umma akan jarunta da sadaukarwa wajen yaɗa gaskiya da ƙoƙarin karita ya tarbiyyantar da su akan fifita lahira akan duniya da amfani da duniya a matsayin wurin da za a yi gwagwarmaya domin yin tattali da kintsi da tanadi da shiri don lahira hakan ya sa waɗannan musulman na farko suka zamanto jagorori a rayuwar nan a cikin ɗabi'u da ilimi da shugabanci domin ko sun kasance masu kyakkyawar aƙida masu ikhlasi cikin ayyuka masu aiki da iliminsu masu yawan ibada masu kyawawan ɗabi'u masu gwagwarmayan kira zuwa ga addinin musulunci da yaɗa shi masu haɗin kai da haɗaka da taimake keniya da tabbatar da murya guda ɗaya da sauti guda ɗaya a cikin lamuransu da kuma yin alfahari da addinin musulunci wannan ya ba su damar yada addinin musulunci ya zamanto sun yada musulunci wuri-wuri ƙasa-ƙasa gari-gari suka shiga wuraren da ba a taɓa tsammanin musulunci zai shiga ba suka kai ga inda ba a taɓa mafarkin musulunci zai kai ba ya zamanto manya-manyan dauloli waɗanda ake ganin su ne suka isa su suka fi kowace daula ƙarfi a wancan lokaci kamar yadda a yau ake maganar amurka da ingila da faransa da Jamani, da china da south korea da north korea da iri-irinsu ya zamanto waɗancan dauloli irin na safarisa da sauransu waɗannan al'umma suka shiga suka yada da'awa suka kira mutane zuwa ga addini kuma har ma aka waye gari daulolin sun dawo karkashin su to wannan ya yiwu gare su ne kasancewar su dinnan sun tsaya akan karantarwa addini bayan sun koye shi sun fahimce shi sun karbe shi kuma hakan ya yiwu gare su duk da cewa ba kafin zuwan musulunci waɗannan musulmin na farko Larabawa nan waɗanda ake kiransu musulmin farko su abubakar da umar da usmanu da aliyu da sauran duk waɗannan sahabban da tabi'ai da atba'u tabi'in dukkansu a lokacin nan ba su kasance komai ba a wajen ilimi a wajen wayewa a wajen mulki a wajen shahara a wajen sanin ci gaban rayuwa domin larabawa na daga cikin kabilun da ba su da ilimi a wancan lokaci suna da tsari irin na mulki wanda suke kai amma wayewarsu ba ta kai ta kawo ba iliminsu me kai ya kawo ba shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sunfanta su da al'ummiyi wato waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka siffanta shi da al'ummi wanda baya rubutawa baya karantawa wanda idan ka ce mutum bai yi rubutu da karatu ba kamar zaki amma a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yabo ne domin wannan na kara tabbatar da manzancin shi gashi dai bai iya rubutu da karatu ba sai ya zo da ilimin da ba wanda yake da irin shi gaba ɗaya a garin maka ba wani balarabe da zai iya kawo shi ba wani mai fasaha wani mai balaga wani mai zalaka da zai iya kawo irin waɗannan maganganu din shi yasa ba mamaki wanda daga cikin malamai magabata da ya dubi tarihin musulunci ya ga yadda musulunci ya zama abin da ya zama ya ga yadda al'ummar musulmi suka yada shi a wancan lokaci bayan da ba su kasance komai ba kafin shi ya ga yadda musulunci ya samu karbuwa a ko'ina da ina ya shahara ya yadu ya kai ko'ina inda ba a tsammani ya zamanto shi shine ake kwaɗayin a ga sai ya ce yana mai yaban tsarin da kuma irin abin da waɗancan manyan mutane manya ɗiban fari musulmin farko 'yan mazan jiya abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shiga suka fita tare da manzan Allah suka ci tare suka sha tare suka yi bacci tare suka tashi tare suka aura daga gare shi ya aura daga gare su waɗannan mutane waɗanda duk wanda zai musulunci sai dai ya kwaikwayo daga gare su don in musulunci shi ya saba irin nasu to musulunci shi Allah baya son shi to shine shi wani malami Ahmad Mahmud Gunayn yake yabo ga irin tsarin da suka tabbatar da shi saboda sun riko da addinin musulunci da irin yadda suka samu mulki a duniya ya zamanto su ne suke jagoranci suke badawa suke ilmantarwa suke zama abin koyi ga duk mai son ya koyi yake cewa wa kai fasatar ru'atul ibli mamlakatan ما ساسها قيصر من قبل أوشاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه سن المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مكساه يتي يا أكي ما تكيوى راقما أدادي suka zamanto sun shugabanci sun jagoranci sun mulki ƙasashe manya-manya irin mulkin da kaisar da sha ba su yi ba ya kai mutanen da suke masu kiwon raƙuma a daji masu kiwon dabbobi a daji suka zamanto sun samu ilimi irin ilimin da ba taɓa samun ilimi shi ba ga ilimi na falsafa ya aka yi suka zamanto suna da jiragen ruwa a wancan lokaci wanda haka ke nuna kimiyyarsu da manaharsu ya aka yi suka zamanto sun san sirrin ruwa dangane da halittunsa da yadda ruwa yake da yadda za a shiga da yadda za a iyo a cikinsa a fita da yadda za a amfana da albasatun da ke cikinsa wanda haka ke nuna sun kware a wajen ilimin kimiyyar ruwa da abin da ke cikinsa na albasatun ya ce ya aka yi haka ya ce sannan musawa ce mutane ne da suka tabbatar da tsarin adalci suka tabbatar da tsarin daidaito ba wani babba ba karami a wajen abin da ya shafi bautar Allah a wajen abin da ya shafi tabbatar da gaskiya a wajen abin da ya shafi hukunci in an je gaban kotu larabun wala ajamun ba magana a ce wannan balarabe ne ba magana a ce wannan ba balarabe bane a nuna bambancin launin fata ko yare babu malim ra'in sharafun illa bi takawahu a cikin waɗannan al'umma sai zamanto mutum bai da wata daraja sai dai da tsoron Allah sa tsoron Allah shine mabudi shine hukunci shine ma'aunin darajan kowane mutum inna akramakum indallahi atqakum wa qararat mabda ash-shura hukumatuhum ya zamanto hukumar su ta tabbatar da tsarin shura ya zamanto mutum daya ba zai iya yanke hukunci ba sai ya shawarci abokan tafiya sai ya shawarci masu hankali a ciki waɗanda ake ganin suna da gudunmuwar da za su bada ta shawara domin a yi tsokaci a tattauna sannan a samar da matsaya a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala falaisa lalfarti fiya ma tamannahu mutum ɗaya ba aikata abin da ya ga dama yake ba ba a yadda ba a wancan tsari nasu dalilin haka wa rahaban nasu bil islam sai mutanen duniya gaba ɗaya suka yi lale marhabin da musulunci suka karɓe shi hina ra'au lokacin da suka ga anna salama tsarin tabbatar da aminci da zaman lafiya wa anna adala da tabbatar da adalci magzahu su ne manya-manyan ginshikansa wannan shine abin da ya kasance a wancan lokaci a wancan lokaci na musulmin farko waɗanda suka tsaya tsayin daga suka yi abin da suka yi har ya zamanto sun samu irin wannan yabo daga jama'a waɗanda sun shaida irin abinda suka aikata ko da ku ta hanyar tarihi to amma a yau ƴan uwa abubuwa sun canza al'ummar musulmai ta samu kanta cikin halin ni'a a yau barna maimakon tarbiyya shine abinda yake nema ya shahara jahilci maimakon ilimi ta takalidanci maimakon jagoranci ci baya maimakon wucewa gaba ta wayar zuciya maimakon ɗaukaka zaman yan marina maimakon haɗuwa ta asubanci maimakon ikhlasi sannan ga rashin ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci bin diddigi na nuna cewa akwai dalilai na cikin gida da dalilai na waje da suka haifarwa al'ummar musulmi wannan matsala da ake ciki idan mun ɗauki dalilai na waje za mu ga cewa babban dalili da ya haifarwa wannan al'umma halin da take ciki shine sakaci da karantarwar Allah tabaraka wa ta'ala da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da yadda alaƙar wannan al'umma ya kamata ya kasance tsakaninta da wasunta tun da dai sanannen abu ne akwai bambancin addini akwai bambancin tsarin rayuwa a tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba to shi bambancin addinin nan ba yadda za a yi to sai dai shi addinin ya nuna kuma ga irin yadda za a yi mu'amala ga irin yadda za a yi zamantakewa idan zamantakewa ta haɗa to sai aka waye gari al'umma ta yi sakaci da karantarwar addini dangane da wannan hakan sai ya haifar mata matsala ya zamanto su waɗanda ba musulmin ba sun ma kasa fahimtar musulmin sun ma kasa fahimtar wani alkhairi ko mai kankantar shi a cikin musulunci suna ganin musulmi wasu mutane ne waɗanda ba sa son ma a ci gaba suna ma musulmi kallon cewa su dinnan wani abu daban suke ba ma addinin ba sannan suna wa musulunci mummunar fahimta saboda irin yadda su musulmin suka ɗauki kansu kuma suke gudanar da al'amuransu mun san cewa akwai bambancin tsarin rayuwa da tsarin wayewa wanda shine ake kira clash of civilization bambancin tsari na wayewa sai ya zamanto su waɗanda ba musulmi ba ƙoƙarinsu su tabbatar da tsarinsu na wayewa akan kowa da kowa a duniya bisa sabon tsarin duniya da suke kira new world order da yake son ya tabbatu akan al'umma gaba daya hakan ya zama dalili ko kuma ya samu dalili ko tushe ne saboda sun musulmi sun kasa tabbatar da nasu tsarin rayuwa wato wayewar civilization ɗinsu ya zama to gashi balo-balo a aiwace ya zama ana ganin shi a tare da su to da sun kasa sai ya zama to waɗanda ba san musulunci na da nashi tsarin ba ko kuma sun ma sani amma suke ganin shi a matsayin barazana bari su yi kokari su tursasa tsarin wayewa irin nasu akan kowa da kowa domin a samu abin da ake kira globalization wato a mai da duniya kamar wata karamar alƙarya ko wani ƙauye guda ɗaya wanda an san kowa an san abin da kowa yake to wannan abin sai zama al'ummar musulmi kalubale gaba siyaki baya damisa domin wayewar musulunci ta yi ƙasa da yawa ma musulmin ba santa ba ga wancan wayewar tana da ban sha'awa amma kuma ba irin ta musulunci yake so ba to in an karɓa akwai matsala idan an ci karɓa akwai matsala to sai zamanto wannan sai ana samun rikici a tsakanin tsarin wayewa irin na musulunci da tsarin wayewa irin na wanda ba musulmi ba har wallafa wallafa littafai an yi a kan irin wannan lamari domin a nuna yadda clash of civilization yake tasiri a duniya a yau wajen yadda za a gudanar da rayuwa gaba daya domin akwai tsarin wayewa na yammacin duniya akwai tsarin wayewa na gabashin duniya tsarin wayewa na yammacin duniya western civilization shine irin na bature baturan murtaniya ne wato na ingila da sauran kasashen da ke tare da ita ko kuwa baturan faransa ne a ɗaya gefen kuma akwai tsarin wayewa irin na musulmi wanda shi ne ake kira eastern civilization ko islamic civilization sai zama to akwai karo mai yawan gaske saboda tsarin daban-daban ne wannan tsari ne da ya ginu akan ƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wancan kuma tsari ne da ya ginu akan tunani na molanka shi yasa kaga mu Allah ta'ala dangane da iyaye ce ma 'ya'yaye fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma iyaye kar ku ce tir kar kuma ku masa tsawa amma a tsarin wayewa na bature babu laifi yaro in ya ji babansa ya faɗi wata magana da bata yi mishi ba ya ce masa don be stupid dad baba ka zama banza mana to kaga wannan tsari ne ba irin tsarin da musulunci ya karantar ba to amma kuma da shi yana nema ya zama a asa'id wato wanda shi ya fi shahara ya fi ɗaukaka ya fi wato cara a duniya to waɗanda ke son su rike tsari irin na musulunci da wasa to dole sabu kan suna karo da waɗanda suke ƙoƙarin aro wanta tsarin ko da musulmi ne yan uwansu wannan yana daga cikin dalilan ƙalubalen da ke fuskantar al'umma wanda ya haifar da wa al'umma halin da ta ciki sai abu na biyu batanci da waɗanda ba musulmai ba suke yi wa musulunci da mabiyan ta hanyar yin mummunar suka ga shari'a da zara an shari'ar musulunci sai su kira shi ba bariklo ba bariklo wai tsari wanda yake na gidadanci mai tsanani na wauta wanda yake da abin da yake abin kyama haka suke kiran shi babar? idan shari'ar musulunci ta ce in an zo wajen gado a tsakanin 'ya'ya ko 'yan uwa wanda suke matsayin su daya a wajen gado namiji a bashi rabon mata biyu sai su ce ka gani what a barbaric law wannan wani irin tsari ne na shirme ba ƙauyen tsari ya za a ce mace a ba ta ƙasa ko rabin abin da za a ba namiji da ta cewa su sun ba su ma tsari kwata kwata da ya magana ma a ba mace komai amma duk da haka sun dai ga cewa garin su tsokal wancan su kuma in ka tsare su a kundinsu na dokoki ko kuma a tsari na addini ka ce ku kawo mani wani abu kwara ɗaya a cikin littafinku ko a tsarin kundinku da ya nuna cewa mace ga yadda za a yi mu'amala ta wajen rabon gado ba su da shi kololuwanta za ka iya cewa a'a a yanzu akwai doka da ta nuna cewa idan miji ya yi aure a coci a yi rijistar auren to shi kenan shi wannan mijin idan matarsa in ya mutu matar za ta gaji komai ko kuma a ce a'a mutum yana da dama ya raba gado ma da kanshi ta hanyar yin wasu cinya za a yi a raba gado sun yi na duniya kaga da in ka duba abin da akwai tsallan bakaɗe a cikin shi ko kuma idan aka ce ai shi yaro yana ƙarƙashin baban shi ne kuma baban ne zai mai shi dukkan abin da ya kamata ya mai na tarbiyya ta ce a ah, da yaro ya kai shekara goma sha takwas kusan adult saboda haka a bace abin da ya ga dama ba ruwan wani da wani ai kallon juna idan mace ce a ingila tana kai shekara goma sha shida ba ruwan babanta da ita ba ruwan babanta da ita tana karkashin kanta ne tana gudanar da rayuwarta ba sai ta kai sha takwas ba in baban ya ga dama zai iya ce biya kuɗin hayan zaman da ke a gidana to kaga wannan tsarin ba shi ne irin namu ba to amma duk da haka sai aka wayi gari ana mummuna suka ga shari'ar musulunci in an ce wanda ya zina ga hukunci shi su a ce kun gani ba fara kilo idan an ce ainihin wanda ya yi rida ga matsayin shi sai a ce wata a cruel idan an ce wanda ya sata ga hukunci za ce look at what a stupid law irin da ya maganganu dai waɗanda suke na aibantarwa ga shi tsarin musulunci wanda wannan yana kalubalantar musulmi san gaske a duniya domin sai zo musu gaba su yaki baya damu sa duk wani abu da aka alakanta shi da musulunci sai ga na ƙari a soke shi a rushe shi a kushe shi ta hanyar rubuce-rubuce da amfani da kafafen yaɗa labarai ga kuma ɗaukar musulunci a matsayin barazanar da ake da ake fuskanta a ƙasashen yammacin ƙetare sai ya zama hakan yasa ana yin ƙulle-ƙullen makirci ga mabiyan musulmi ga mabiyan musulunci duk inda suke sai ga cewa ana masu ƙulle-ƙulle ya isa ka misali a yanzu idan wanda ba musulmi ba kamar ba yahude yana daga cikin al'adar shi ta addini ba ya bar gemu duk shi wannan ya ga al'adan addinin shi amma idan musulmi ya burge mu sai a ce fanatic Ina daga al'adun sikh da ke kasar india masu addinin sikh su yi gabte da rawani idan sun yi wannan sun dace da tsarinsu tun kun musulmi rawani sai a ce fanatic muslim ina daga al'adun coci mace wadda take wa coci hidima nan ta yi shiga ta rufe jikinta ta sa a baya ta rufe saman jikinta gaba daya in ta yi wannan ta yi daidai ta cancanci girmamawa da mutuntawa ko da a motar haya ta kasuwa ta shiga idan musulma ta za a yi dabi za a ce ka ganta can ninja sign of fanaticism alama ta ainihin ga na kashe addini to kun ga wannan takala da tsokanan da yin maganganu na batanci na daga cikin halin kakanikai yi da musulmi suka samu kansu to wannan duk fa daga wajen to sai dalilai na cikin gida waɗanda su suka fi yawa dalili na farko rashin haɗin kai wanda ya jawo al'ummar musulmai abubuwa da yawan gaske na ɗaya barin hanyar Allah musamman ma a cikin matsalar alwala wal barau domin musulunci daga cikin lawazim na tauhidi shi akwai alwala'u wal barau son wanda yake bin Allah da kin wanda yake saba wa Allah za ka so mutum saboda imanin shi ka so shi saboda da'a da yake wa Allah ka so shi saboda biyayyar da yake wa addini za ka ki mutum ba dan kana kin shaksiyarsa shi wani ba a'a sai dan saboda bai ban Allah bai san Allah ya kafirce wa Allah ko kuma koda musulmi ne amma yana sabawa dokokin Allah gaba ɗaya, za ka kishi a zuci gwargwadon abin da kake gani sabawa Allah da yake to saboda rashin haɗin kai a yau sai zamanto wannan ka'idar ba ta ana iya san mutum ko dan abun hannun shi ko dan kungiyar mu daya ko dan fatin mu daya ko dan garin mu daya ko dan dan kabilan mu ne ko makamancin mu ana iya mutum dan saboda ba fatin mu ɗaya ba dan saboda ba kungiyar mu ta addini ɗaya ba dan saboda ba masallacin mu ɗaya ba dan saboda ba aqidar mu ɗaya ba dan saboda ba kaza a kisa a muhallin da bai halatta ake shi ba wannan rashin haɗin kai shi ya jawo shi na biyu rashin tasiri cikin al'amuran rayuwa a dalilin rashin haɗin kan nan sai zamanto al'ummar musulmi ba su da tasiri a cikin al'amuran rayuwa gaba ɗaya za a yi shawara ko ba su nan a zartar kuma a yi idan ba suna nan ba za a tuntube su ba haka al'ummar musulmi ta zama a yau wa yuqda al-amru hina taqibu taymun wa la yutamaruna wa hum shuhudu in suna an kabilar taymu ba ta nan za a yi hukunci a zarta ba za a jira sai ta dawo ba idan ma kabila ce mu tana nan ba za a shawarce ta ba to haka musulmi suka zama in kuna cikin harkar tafiya ba ma za a shawarce mu ba in mun koma gefe guda za kuma a yi koda ba mu zo ba me ya ja mana rashin haɗin kai abu na uku da rashin haɗin kai ya jawo al'ummar rashin aminci a tsakanin mutane sai zamanto babu aminci tsakanin mu domin tun da ba mu haɗa kai addini ya haɗa mu ya kamata kuma ya haɗa mu mu haɗa kanmu sai aka waye gari hakan ya gagara to tun da hakan ya gagara sai zaman to ban amince maka ba baka amince shi bai amince man ba haka dai haka ake abu na hudu da rashin haɗin kai ya dawo mana rashin tsayayyen shugabanci yanzu ka ɗauki musulmin najeriya misali wane ne shugabanmu kila rasmiyan za mu iya cewa sarkin musulmi to amma mutane nawa ne sarkin musulmi kan ce a yi ko a bari kuma suke kuma ba yan kaɗan ba masu yawan gaske Kada wannan ke nuna maka ko da yake rasmiyar a doka a gwamnatance a wajen mafi yawan al'umma shine shugaba amma akwai da dama kuma wanda ba su yarda haka ba suna da ja kowa sai dai kama ya nasu nasu wancan limamin sai rike wancan shugabansu na ƙungiyar rike wannan haka dai kowa da abin da ya rike makan shi sai ya zama to babu tsayayyen shugabanci a cikin mu a dalilin rashin haɗin kai abu na biyar da rashin haɗin kai ya jawo mana shine ƙungiyanci da ɓangaranci da biye wa tsarin nan na abokan gaban musulmi na divide and rule khalif a wato farrik ta sud divide and rule farrik ta sud don gaza mu ba sai na ta ba kowa san halin da ƙungiyar suke shi a yau asali a musulunci ba ƙungiya ce aibi ba za a iya ƙungiya amma ƙungiyar aibi ne mele bin dabba tana da matsala dabba na da matsala ba ta da matsala amma dabbanci ba a kaga abin kyama ne daga ƙauye nake to mele bin ƙauye amma in ne ƙauyenci ba kaga akwai matsala to wannan shine babban lamari ƙungiyanci ta yadda in wani ba ƙungiyar ku ɗaya ba to kana mai kallon biyu abu ko mai asirin shi ko mai ƙoƙarin shi komai riko da qur'anin shi da hadisin shi in bai ambata cewa shi dan kungiyar kaza bane to kamar ana nema a fitta shi musulunci gaba da shi ko musulunci ba kungiyar ce musulunci ba babu wata kungiya da aka ta ita ce kawai kungiyar gaskiya ba ta ba ta duk wanda ya rike alqur'ani da sunna yayi aiki da su bisa fahimtar magabata na kwarai to wannan ya rike addini na gaskiya in ya shiga wata kungiya ko yi mu'amala da wata kungiya wasila ce ilal gaya ran da aka waye gari ya tsarki kungiya ita ce ma'aunin shirya to ya bata ran da ya ɗauka tsarin kungiyar shine kawai musulunci wata kungiyar ba musulunci take ba ya shiga cikin rikici to amma sai aka waye gari kungiyanci na tasiri a cikin al'umma a yau banda batun kungiyanci ga bangaranci a cikin kungiyar ma akwai bangaranci ko don saboda bambancin harshe a ce waɗannan yarbawa ne waɗannan hausawa ne waɗannan kanawa ne waɗannan zazzagawa ne har yanzu ya ko yana tasiri a addini a wajen gudanar da rayuwar addini a cikin al'ummar musulmi wanda wannan rashin haɗin kan shi ya jawo shi shi kuma farrikta su divide and rule wani tsari ne da abokan gabar musulmi suka fito da shi su shiga nan su buga su figi kan wancan su rushi can domin mai fada da juna a waye gari ba mu da tsari shi ke nan, bayan gashi Allah ya ce fala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum sai a waye gari gaba ɗaya mun rasa karfi domin mun dare mun warkace yana daga abin da rashin haɗin kan nan ya jawo mana yawan saɓani saɓani kullum wancan na saɓani da wancan wancan na saɓani ga rasa ma dalilin saɓanin kaga a masallaci daya ana rigima saboda wani ya ce shi a tabauta ya saki hannu ya sallah wani ya ce a tabauta ya rike hannu dukkan su dai babu wani wanda za a ce dalilin abin da yayi sai an ce musuluncin sa mai rauni ne to amma duk in ana sabani akan wannan wani ya nace sai da jisatul isra wani ya ce ba za a yi ba wani ya ce ajanu za a yi wani ya ce ba za a yi ba sai ka ana ta rigima har ana nema a kibin juna sallah a dalilin wannan haka waye gari wannan rashin haɗin kan ya jawo mana ci bayan a cikin rayuwa da rashin taimake-keniya tsakaninmu da kaskanci a cikin al'ummomi wannan dalilin farko kenan cikin gida wato rashin haɗin kai sai dalili na biyu jahilci mun ambata cewa al'ummar musulmai sun kasance al'ummar da suke ba da ilimi masu ilimi masu aiki da ilimi masu koyar da ilimi dukkan bangarori na ilimi dukkan fannoni na ilimi gaba daya amma a yau ina musulmi suke a yau ina musulmi suke a yau gaba daya in ana maganan kwararrun masanan kimiyya na duniya gaba daya kwararrun masanan kimiyya da fasaha science and technology gaba ɗayan duniya musulmi na da ƙasa da kashi biyar bisa ɗari 5% wanda aka san su su ne ƙwararrun kimiyya da fasaha na duniya musulmi na da less than 5% kai ƙwararrun kimiyya da fasaha da ke ƙasar indiya kawai ko ƙasar sudan kawai sun fi yawan ƙwararrun kimiyya da fasaha da ke ƙasashen musulmi baki daya idan ana maganan waɗanda suka shahara a fagen kimiyya da fasaha a ƙasashe guda hamsin da bakwai da ke cikin oic to a duk cikin mutum dubu ɗaya musulmi a wa'annan ƙasashe hamsin da bakwai na oic na da guda tara ne kacal a duk cikin mutum dubu point zero nine percent point zero nine percent wannan kididdigar shekara ta biyu da bakwai kenan tutar idan kuma ana magana akan ƙwararrun masu bincike ne da nazari to musulmi na da guda 649 a cikin kowane miliyan ɗaya a kowane miliyan ɗaya musulmi suna da guda 649 a bisa ƙididdigar da aka yi ta shekara 2010 2010 idan ka ɗauki najeriya za ka iske cewa matsalar jahilcin nan da muke ambatawa ai akwai ta kwarai da gaske domin kuwa an kiyasta cewa kusan yara miliyan 23 ne ake da su a najeriya waɗanda ya kamata su je makarantar firamare amma ba sa zuwa miliyan ashirin da uku yara miliyan ashirin da uku da ya kamata a ce sun shiga firamare amma ba su ba su ba wannan shine ƙididdigar da national bureau of statistics ta bada a shekara ta dubu da goma a ƙididdigar da national population commission ta bada da kuma wani kamfani na bincike mai cin gashin kansa ifc macro a shekara ta 2009 an nuna cewa a cikin wannan adadi na waɗanda ba su zuwa makarantar firamare kudu maso gabas na da kashi ashirin in an haɗa kudu maso tsakiya da kudu maso gabas in an haɗa su south south da south east suna da kashi ashirin a yayin da arewa maso gabas da arewa maso yamma north east da north west inda musulmi ke da kashi kusan casa'in bisa ɗari su suke da adadin kashi hamsin bisa ɗari na yaran da ba zuwa makarantar firamare idan ka ɗauki sakamakon jarabawa ta shahara fagen shiga jami'a jam tun daga shekara ta dubu biyu da takwas har zuwa shekara ta bara ta dubu biyu da goma sha uku ɗaliban da ke rubuta jarabawan jam daga jihar imo ita kadai sun fi yawan waɗanda ke rubuta jarabawan jama'a arewa gaba ɗaya in ka cire jihar benue da naija da kwara da kuji saura jihohi sha biyar ka haɗa da abuja in ka tara duk ɗaliban da ke yin jarabawan jam ba su kai yawan wanda jihar imo ita kaɗai take kawo ba duk shekara bincike ya nuna cewa kashi saba'in da ɗaya bisa ɗari na mata musulmai ba su iya rubutu da karatu na boko ba kuma kashi talatin bisa ɗari na mata a ainihin cikin musulmai su kaɗai ne suka kammala karatun sakandare ko jami'a kashi saba'in iyakan firamare suka yi ko sun fara sakandare sun dakatar ko kuma ba su mashi gaba gaba ɗaya alƙaluman national bureau of statistics na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ya nuna cewa a arewacin najeriya inda kashi tamanin bisa ɗari na musulman ƙasar ke zaune kashi talatin da biyar ne kaɗai bisa ɗari suka iya rubutu da karatun ilimin boko kashi saba'in da bakwai bisa ɗari na mata ba su yin karatun boko kuma kashi arba'in da ɗaya bisa ɗari ne kawai na yara ke kammala karatun firamare to ina muke don Allah wannan al'amarin na jahilci ya zame mana ƙarfin ƙafa kuma ya ja mana halin da muke ciki domin a yau a duniya gaba ɗaya ma'aunin ci gaba ma'aunin ci gaba gaba ɗaya shine ilimi da tattalin arziki domin da ilimi ne ake samun wayo da ilimi ne ake sanin haƙoƙi da ilimi ne ake iya kere-kere ake sarrafe-sarrafe da ilimi ne ake iya gudanar da mulki da ilimi ne ake tsara abubuwa a sa kowane abu inda ya dace ran daukar sa ilimin ko komai kuma abin da zai baka mamaki shine ba wai kawai ilimin karatun boko da ake magana ba hatta karatun addini a yau duk da cewa ana mana kallon kawalwainiya kitsa rogo ana ganin kama ana karatu amma in ka duba halin da ake ciki ka kwatanta da abin da aka baro ba shekara ashirin da biyar da ya wuce a wannan kasar a harkar ilimi za ka san ci ba laya ka iya cewa an sami yar wayewa na mutum komai gangantan shekarunsa ɗan shekara goma sha biyar za ka ji ta ƙaja karatu alkur'ani ya dan san hadisi hakul mubin ne arba'un nawawi ne amma ana maganar tun surutun ilimi wanda za a ce ilimi ne ya kawo bayanai na ilimi ya yi magana a cikin fikihu da sa da usulinsa ya yi bayani a kan furu'ar fikihu ya ɗauko maganganun malamai ya yi ta halili ya yi ta hariri ya yi ta hakiki dukka za ka iska cewa akwai ci ba mai yawan gidajen da aka sani ana karanta muktasar da ka daga ya kulil fakiru zuwa fala iskala gidajen da suka rage a yau gidajen da aka san cewa za ka je da littafanka na zaure da ake karantawa na wake tun daga zuhudu ɗan ɗarani badamasi ɗan duraidu igiriniya wutiriya ashariya shu'ara mukama a karantar da kai da ka kana jan baki ana gyara maka shi da kayan ke gyara maka kuma yana fasara na maka bayani gidajen su rage a duk fadin kaduna gidajen nan gidajen nan suka rage da za a dauko littafin akhbari a fara tun daga awwal ma yajibu alal mukallabi har zuwa wa yarju ilaihim ay shiri ay ay ay ay ay ay ay ay shimawi ay ibn rushdi ay ibn ashir ai iziya ai risala ai askari ai asal masaliki ai dalilu saliki ai akrabul masaliki ai muktasar khalil a kuma yi mudawwanatul kubra gidajen suka rike sannan in ka duba a cikin matasa duk da ana kokari masha Allah barakallahu fik ana kokari wajen karance-karance amma ka kira ɗalibin ka ce masa to mun je a je bukharin da bulugul maram zo ka karanta arba'unan nawi kai fassara mu ji kai bayani wa inda al-imtihani yukramu ar-rajulu aw yuhan anan ne zaka gane sannan in zaka kwatanta tsakanin kudu da arewa arewacin kasar nan inda hausa fulani suka fi yawa ana ganin addinin musulunci kamar gado ne ma to in ana magana yanzu karatu sukan kuma yan uwanmu musulmi yarbawa yadda suka ci gaba ka ce duk kasashen duniya inda za a gansu ka je jami'atul islamiyya ka gani ka je al ka gani ka tafi malaysia ka gani ka je bahrain ka gani ka je jordan ka gani ka je sudan ka gani ka je kasashe da yawan gaske a shekarar ta gabata cikin watan nuwamba mun je bahrain da muka je muka je wajen wata cibiya da ake takama da ita a harkar islamic banking and finance ina zuwa sai ga dan najeriya dan ƙoma musulmi da yarda doktora a ainihin islamic finance yana karantarwa ma auren shi wa na hannu su kaga jahilcin nan da ake magana ba wai kawai ya takaitu ne akan harkar ilimin bokon nan da ake a'a hatta shi kansa ilimin addinin wallahi in ba mataki aka dauka ba Lolo ne ake ɗaliban ilimi sun san abin da muke faɗi sun sani in kuma suna da ja su ja kowa ya zama neman kowa ya zama malam kowa ya zama da islamic kowa shi ne hidimarsa shi ina koyar da bulugul maram a masallaci amma ya ce ya kawo hadisi akhrajahu al-khamsa ka ce su ne ne al-khamsa tunda rumus ne na ibn hadar bai sani ba hasbunallahu wa ni'mal wakil to al'amarin jahilci na daga cikin manya-manyan kalubalen musulmi na daga cikin dalilan da suka haifar wa musulmi halin da suke ciki sai abu na uku talauci talauci ɗan'on kafirci an ce ban san ingancin isnadin ba zuwa gare shi sirna aliyu dan abi ibrahim a radiyallahu anhu ya ce law kana al-faqru rajulan laqataltuhu tuhu sayf idan da talauci mutum ne da na tsara kanshi da tako, saboda talauci yana jawo al'umma musiba hatta matsalar tarbiyya a yau talauci na daga cikin umul khaba'isin ta barbarewar tarbiyya to dan kana maganar talauci ha to ba wai ma sai mun je can duniya ba mu ba da misalai na duniya game da GDP na kasashen turai da kuma kasashen OIC da sauransu saboda yanayin lokaci kawai bari mu ɗauki Najeriya a Najeriya misali ai ba kuma ta ba a shekara ta 2008 a nan Kaduna a Arewa House tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Professor Charles Soludo ya yi lacca ya bayyana cewa a gaban gwamnonin Arewa da yawa cewa talauci ya yi katutu a Arewa har wasu suka ta surutu suka yi ta korafi wanda ya faci amma wanda ka gane cewa da gaske ne suka kuma ɗauka da gaske ne suka fahimci cewa an yi gyara kayan ka wanda bai zama sauke mu raba ba ai sun ɗauki mataki don sun gano haka ne domin a wannan shekarar an bayyana cewa fiye da kashi saba'in bisa ɗari na mutanen da ke zaune a jihohin jigawa da kebbi da kogi da bauchi da fara da yobe da zamfara da gombe da sokoto da adamawa na rayuwa ne akan kasa da dala ɗaya dalar amurka guda ɗaya a kowace rana ma'ana kana iya cewa suna samun ƙasa da naira ɗari da saba'in ko da sittin a wancan lokaci na dubu biyu da ɗari takwas a shekara ta dubu biyu da goma 2010 alƙaluman tantance talauci na shiya-shiya a najeriya wato geopolitical zones kenan sun nuna cewa northwest kudu a arewa maso yamma na da kashi 71 bisa ɗari na talauci northwest kun ga kaduna ma tana ciki ba kano ma tana ciki zamfara kebbi sokoto katsina jigawa duka yan northwest ne domin dama ita jigawa a shekara 2008 an ce kashi 97 na rayuwa a kasa dala ɗaya ce za ma suka yi shiri na gangami na musamman don yakar wannan abin kuma alhamdulillah an samu cigaba a yanzu saboda su sun yadda kalubalen akwai shi amma jihohin da suka yi wajen kansu kauna cewa a siyasa ce sai suka zama cikin halin da suke ciki alhamdulillah jihar adamawa na daga cikin wanda suka ɗauki mataki north east arewa maso gabas suna da kashi 72 kun ga bauchi gombe adamawa yobe borno taraba duk su shiga ciki north central arewa ta tsakiya naija kenan ko irin su naija irin su kogi irin su kwara irin su benue irin su plateau su kuma suna da kashi 67 bisa ɗari a yayin da sauran shiyoyin da ke gudu ke da kimanin kashi 65 bisa ɗari in haɗa su duka su suna da kashi 65 mu kuma na an ka tattala mana akwai masu 71 akwai 'yan 72 masu sauƙi su ne 67 haka nan binciken da aka yi ta shekarar 2012 2012 tabbatar da cewa kashi tamanin bisa ɗari na mata musulmai a Najeriya na fama da matsanancin talauci. Sannan kusan yara miliyan tara ne ‘yan shekara goma sha uku zuwa talatin ke barace-barace a kan tituna, kashi casa'in da tara da tara musulmi. Kamar yadda binciken ko alkaluman National Bureau of Statistics ya bayyana a shekara ta dubu biyu da goma. to talauci yan uwa na daga cikin manya-manyan kalubalen musulmi a Najeriya sai abu na hudu rashin da'a da biyayya ga shugabanni idan kana neman waɗanda ba su san mutuncin shugabanninsu ba to in ka samu musulmi kai Fati a ka shafa ya dai ka misali na kusa hatta ɗaukar azumi da saukewa mutane sun za su yi shi bisa sanarwar shugabannin kungiyoyi maimakon sanarwar sarki musulmi wannan kungiya kaza bangare kaza ce kar a dauka ko a dauka ta da cewa shari'ar musulunci ba ta dauke su a matsayin su shugabanni ba in ba shugabanci na maslaha ba da akwai shugabanci na hukunci akwai shugabanci na maslaha shugabancin maslaha ni ma shugaba ne na maslaha a matsayina na mai da'awa zan gaya mutane a yi kaza a bar wannan shugabanci ne maslaha amma shugabanci na hukunci to sai wanda aka yadda shi ne shugaba da aka ba ikon haka amma an gari mutane da shugabancin bangaranci ko kungiyanci suke mu'amala maimakon shugabancin da aka yadda da shi al'ummar musulmi ne za a ga akwai yawan zaki da sukan shugabanni a fili akan mimbarin juma'a mimbari wakilcin manzon Allah yake amma a kan za a zuwa a tsine ma shugabanni karanta inda aka samu wannan karatun ko a wannan tabon a karanta oho gashi daga cikin tabi'ai wani yana cewa da ina da addu'ar da na san in nayi Allah zai karba ba zai mai da ba to da nayi wa shugaba bayan shugaba ya lalata al'umma ta shiga uku in ya gyara al'umma ta kyautu mu ne kadai zaka je mu a BBC kullun da sare muna zagin juna mu ne zaka je mu a BOA kullum da safe muna zakin juna mu ne za ka ji mu a doce bale kullum da safe muna zakin juna mu ne za ka ji mu a rediyo faran kullum da safe muna zakin juna kai yanzu ma mu ne za ka ji mu ka ce na ce ko an ce ka ce kullum sukan wancan zagin wancan aibanta wannan ba mu da wanda ya kubuta daga a zage shi kuma ta zagi na cin mutunci da fitar hankali al'ummar musulmi kaɗai ke wannan don girman Allah ku gaya mani ko cikin al'ummar musulmin in ba bahaushe da ya rikide yake kiran kansa hausa fulani da fulanin ba suwa suke wannan abin Najeriya akwai yan umayar bana ma shugabannin saka suna manyan saka sauran kabilu ibo suna ma manyan saka to mu ne kaɗai wahayi a kai mana wannan na daga cikin dalilin wani. yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau a filin wa'azi ka ji ana zagi ta baban watsa labarai na gida da waje maimakon a yi wa shugabanni nasiha a koye kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga shugaba yayi wani abu ka keɓe da shi ka gaya mushi idan yayi alhamdulillah in bai yi ba ka sauke nauyin ka haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dalili na biyar da jawo ma al'ummar musulmi dalili na cikin gida na biyar da ya dawo al'ummar musulmi halin ni'asu da ake ciki son kai tunanin kai maimakon al'umma abinda zai baka mamaki kamar a najeriya shine ba wai batun ma musulmi ko ba musulmi ba son kai dai shine a sa'idu a cikin waɗanda suke kishin ƙasa waɗanda suke kishin al'umma su ne 'yan kaɗan a cikinmu da cewa shugabanni da mabiya duka za mu ta ambatan wasu mu ce Nelson Mandela ga abin da yayi mu ce Sardauna amma dai duk a banza domin ba ma dabba ba mu kwatantawa cewa wurin da ya kamata a ce sun koya amma ba su koyan ba suka yi nasu kuma nasu ya zama abin sha'awa amma mu mun ma kafa koyo da gare su ko da mu kamanta in ma ba za mu yi namu asali ba wanda shi ya fi dace kuma ya fi inganci ya fi kyau ya fi zama cikakke to ko da ba za mu yi wannan ba ya kamata mu yi koyi da wani abu nasu tun da ne na alkhairi domin hikima a batacciyar aba ce ta mumi inda da ya tsirke ta ba shi bace sai ɗauka tabiyar kowa ya ja tashi jama'ar maimakon haɗa kai duk waɗannan alamomi ne na san kai in ban samu ba kowa ma ya rasa in wanda nake so ba shi bane kowa ma kada ya samu wannan na daga cikin dalilan da suka haifar mana halin da muke ciki kuma abin ya fi muni a cikinmu ya fi tsanani a cikinmu domin saura suna gudanar da abubuwansu ne bisa ajandarsu bisa tsarinsu bisa abin da suka tsara makansu mu kuwa ba haka ba sai dalili na shida dalili na cikin gida da ya kawo al'ummar musulmi halin take ciki son abin duniya son abin duniya inda za ka ga mutum musulmi ya sayar da matsayin musulmai a wajen abokan gaba ya sayi da matsayin musulmai ya rika nuna musulunci ma matsala ce ya rika kokarin barrantar da shi? wai shi bai ma yarda da tsarin da mutum musulmi ke kai ba wai abin da musulmi ke so wai yana ganin ba haka ya kamata ba saboda yana cikin jama'a irinsa ko yana cikin wata jama'ar wadda ba tashi ba saboda haka ya yarda saboda ya samu abin duniya ko ya samu matsayi ko mukami ko wani abu ya sai da matsayin musulmi ga rashin matsawa wajen kwatarwa musulmai haƙoƙin saboda shi yana son duniya don ya ce sai ya yi magana a kan kwatarwa musulmai haƙƙinsu za ta au shi ma ya shiga cikinsu abin da yake samu zai rasa ko kuma saboda tsoron mutuwa ga shi kuma mutuwa dole sai an yi ta to waɗannan dalilai da suka haifar wa musulmai halin da suke ciki suka zama yawa al'umman nan karfan kaba aka waye gari gashi muna gani amma abin ya zama kadangaren bakin tuni wannan ya sa al'ummar ta samu kanta cikin matsanancin hali kamar yadda mahmud gunayi ya siffanta ta yake cewa an nadda ilal islami fi baladin da maksusan jana'ahu جناهه sarrafat na yadun kunna nusarrifuha wa bata yamlikuna sha'abun malaknahu yace dai inda ka dubi musulunci a yau a wani gari ka duba sai ka same shi kamar tsuntsu ne da aka dadda fuka-fukan shi zai iya tashi zai iya ba ga shi dai a najeriya ga afirka ta tsakiya ga sudan ga mali ga somaliya ga masar egypt ga yamen ga syria ga iraki ga bahrain ga shi nan inda ka je kawai musulmi cikin rikici suke ga su labanan ga falastin ga libya an nattajata ila al-islam fi baladin tajidhu ka ghayr maqsusan janahahu kamar an sai mai tsuntsun da aka dace mai bukafukai kam sarrafat na dun kunna nu ha hannuwan da muka zance mu muke juya sai su suke juya mu wa ba ta yamlikuna sha'abun malaknahu kasashen da muka mulka yau su suke mulki irin wannan yanayin ne ya samu daular andalus a can baya andalus daular da ta zama ba a samu daula irin ta ba wajen mulki da shugabanci da adalci da kyautatawa da komai amma ta zo ta saboda ne saboda irin waɗannan matsalolin da mu a yau a Najeriya muke cikin su har abul baka arrandi yake nuna damuwarsa game da abin da al'umma ta samu kanta a daular andalus da yadda daular andalus ta rubuce ta zama tarihi ta zama khabaru kana ka allam tagna bil amsi yake cewa indakum naba'un min ahli andalusi faqad tara bi hadith al qawmi rukbanu kam yastajibu min almustad'afuna wa hum qatla wa asra fama ya'tazu insanu fama ya'tazu insanu ماذا التكافؤ في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأوان يا من لذلة قوم يا من لذل يا من لذلة قوم بعد عزهم بعد عزتهم أعال حالهم كفر وطغيان بلمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر أبدان فلو تراهم عيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الظل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيهم لعالك الأمر وانزعوتك أحزان يا رب أم وطفل حين بينه حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان yace kuna da labarin andalus kuwa domin matafiya cikin dare duk inda suka zaga labarin suke yi andalus an wayi gari masu rauni na neman taimako ba wanda ya taimaka musu gashi ana ta kama mutane a matsayin bayi ba wanda zai je kwace su kowa ta kan shi yake babu magana yan kwantaka a zo a haɗa taro a yi wani abu ina kowa ya ranka a nakari zakara yana nema ya ba kowa sa'a ya ta bayani ya ce mutane suka san ce shugabanni jiya jiya jiya nan amma yau su to bayi ana sai da su an waye gari za a ga ana raba tsakanin uwa da ɗa duk sun zama bayi la ilaha illallah ka ga mace kyakkyawa kamar ya kutu da marjan amma ga wani katon banza wanda ba musulmi ba ya kama ta ya ja ta zai kai tabe da shi zai bai zai da ita gumbura ba ya abin da zama shi ba ya mashi komai saboda me saboda al'ummar musulmi sun sakaci irin sakacin da al'umma take yi a yau to ba dai ya gama sai ce to kun ga in dai kuka dubi irin waɗannan abubuwan da na ambata to a dalilin irin su ya kamata zuciya ta yi bakin ciki ta kuka in dai a cikin zuciyar mutum akwai imani akwai musulunci to amma me ya jawo al'ummar nan haka waɗannan abubuwa me ya jawo mana E, mun faɗi dalilai rauninmu rashin haɗin kanmu son duniyar son kanmu kaza kaza ga jahilci ga talauci sauransu amma in muka duba gaba ɗaya za mu ga cewa akwai manya-manyan abubuwa guda goma waɗanda su ne ya kamata mu zarga ko kuma mu sai ta zame da su abu na farko watsi da shari'ar Allah da aukawa cikin sabon Allah sabo a yau ado ne a cikin al'ummar nan ko ba haka bane an yi watsi da shari'ar Allah in aka yi maganar shari'ar Allah kowane mataki ba sai mataki na hukuma ba a gidan a kai kan kanka ya shari'ar Allah take za ka da yawa wani a mutum ya san abu yana da kyau ba zai ba ya san abu haramun ne ba zai bari ba a gidan shi ya yi sakaka ba kunde da mai da haƙƙin iyali haƙƙin ƴaƴa haƙƙin iyaye haƙƙin makwabta haƙƙin ƴan uwa haƙƙin dangi haƙƙin musulmi haƙƙin waɗanda ba musulmi ba da ake zaman cikin ta su duk an watsi da su illa ma rahimar Allah an yi watsi da shari'ar Allah waɗanda ba ke kishin shari'ar kullum su shari'ar ai maganan kawai yanke hannu ai maganan kawai bulala ga su ne kawai shari'a a wurin amma kai ya ka rayu a kan kanka shari'a ka bi ko ba shari'a ba galibi ba a ma damu a yi magana a kai ba ga yawan sabon Allah shi ko sabon Allah din nan haifar da zuciya ya fai wa zuciya da bakin fenti yake sai ke ta samun baki tana ta ƙara baki har sai zuciyar gaba ɗaya baki ya rubuta shikenan sai haske ya tafi babu kuma haske ba sabon Allah ko Allah ba zai taimake su ba abu na biyu tsananin san duniya da kin mutuwa abu na uku tawayar zuciya wadda ta haifar da talaucin zuci da barace-barace da roƙo da maula da banbaɗanci da zaman banza ana so a ci na banza na bella bakin da ake cewa Ko so yake azumi za ga matakin shekara ashirin ya gama firawa sakandare kenan ko ko diploma bai je ba amma ga wani ya wuce da e class ya ga ni ma fa da zan sami irin wannan wai tunanin shi kawai sami ikilas ta yi wannan tsohon famanan sakatare ne zai ne shekara talatin da biyar kafin sami ikilas yana aiki shi ne ya samu na banza shortcut kuma ko a makaranta ne mutanenmu haka suke su suka fi kowa san in ka ji an zo ana neman taimako na maki daga gare su mutanenmu in ka ga rashin jajircewa mutum ya ce shi ya ma yi fushi tun da dai abu haka ne na ma haƙura da karatu mutane akwai wani ɗalibi wanda labarinsa sananne ne a jami'ar Ahmad Bello ofishin Vice Chancellor da ofishin GBC Academic da ofishin Academic Secretary saboda shekara bakwai a nan kai shekara takwas yanzu muna fama da shi an kore ya ji koruwa yana nan ya tafiya tafi aiki shi wannan digirin nan na akawun sai ya mai kuma an kore shi ba ko mu kore ba a'a tsarin ne ya kore saboda bai samu mafi karanta abin da ake so ba bayan wani lokaci aka ce to koma gida ka je ka sake shiri ya ce shi a tafau akwai kuskure da aka yi a jarabawarsa akwai kaza ya ki tafiya inda yaran mu ne duka ba a kai wanda mataki tun ma sun tafi sai da kasance suna shashayin ba sa ba akwai wanda take take gaya mani ta gama a wurinmu ne da first class ta nemi jami'a sau biyar ta ce ita abu za ta yi accounting za ta yi kuma ta nema sau biyar ba ta san sau hudu sai ana biyar ta samu ta kuma zo ta gama da first class idan yaranmu ne a ta wayar zuci wadda ta haifar da talaucin zuciya da barace barace kaga mutum da karfi amma mai da bara sana'a wai yanzu ma bara ma wai profession ne har zaka ji suna cewa junansu ina kwana ina ka ya sana'a in sun fito bara wallahi mabarata ya sana'a wai bara ma sana'a Allah ya baku ku bamu maimakon Allah ya bamu mu baku ga manzo Allah sura kuma yana cewa wane ne zai lamunce min cewa ba zai roki kowa komai ba ni kuma na lamunce ne aljanna ma'aikin sallallahu alaihi yana cewa duk ya roƙi mutane abin hannunsu dan shi na shi yawa to yana roƙon su wuta ne in ya ga dama ya da yawa in ya ga dama ya kara karam ko manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa roƙo kamar lauje ne da mutum ke karkar fuskar su da shi ko ma'aikin sallallahu alaihi yana cewa a ranar kiyama masu irin wannan ɗabi'ar za su zo gaban Allah fuskar su ba nama ko ɗaya kwarangwal saboda sun kakkarce sun zubar da mutuncinsu mutunci a naki fuska ga mola ka ga mutum ya yi shiga kamar sanata sai zo alhaji na kwana da ka an fara maka wani murmushin wallahi zan je wuri shi ne shine na gabar zai tambaye ka ne naira rafi sato kayan yake yi siyo waye, aro arowa yi domin shigar da ya kai ba za ka yi irin wannan shigar ba kuma waya zo yana kamfen ka wani abu ya ji ka karfi zai daukan kai faɗa kai kai ka sultan bello bai huta ba amma kuma yana roƙonka saboda mutuwar zuciya maula abu na hudu jahilci da karancin fahimtar addini da rayuwa abu na biyar sakaci game da tarbiyya wanda ya jawo rushewar tsarin aure ya jawo shaye-shaye da sauran muna na ɗabi'u musamman tsakanin matasa a 2012 shekara kusan biyu kenan na tafi Nijar Niyami na yan kwanaki can bisa gayyatar da suka yi man to shi ne muke tattaunawa akan al'amarin da aure sai ake ba labarin wata mata an je mata da anko ta saya ta ce ba za ta saya ba aka yi aka yi ta saya ba ta saya ba aka ce me dalili ta ce bara kwatankwacin irin wannan lokaci zuwa wannan lokacin da aka mata anko ta sai anko guda talatin auren mata talatin kenan ta ce amma zuwa lokacin da aka mata wannan na talatin da ɗaya, ta ce a cikin yan mata talatin da suka aure fara ɗaya ta rage gidan miji ashirin da tara suna gidajen yayansu duk kotun da za ku je a cikin kaduna shari'a su aka biya eh mata matasa ma yan shekara goma sha takwas sha tara ashirin zuwa arba'in ba su ma kai haka ba su suka fi wa fulunu mijin ya gudu ya manta mijin ba ciyarwa mijin ya yi kaza mijin ya mata shegen duka dukan ta jika shakanwa ga shi nan dai wani ma kuma ustazu ne buga hudu ba yake saki bom a masallaci malam in ya kawo ya karanta wani hadisi a buhari sai ce kowa sai ya yi ba ka ba da zama yan bid'a ya jefa bom da shi kawai malam ce wannan magana ta annabi ce annabi ya ce wanda bai kaza ba shi to kaga wannan dan bid'a ne shi kuma ga ta yana bid'o'i ba bida'u yake ba bida'a kwana ɗaya ba jam'i yake kuluran ba sun gula ba ya gudu ya bata ya yi ciki kawai ya tsallake ya tafi lagos ɗinki sai ta yaya dan sannan zai dawo in ya dawo wata shida ya wata uku ya ga alamar ta fara lalayi zai falle a karama kallon. ga shaye-shaye shaye-shaye ina ba da misali jiya jiya a shekaran jiya iwar haka abuja ina lacca a wani masallaci a maitama nake cewa yanzu kuma maganar da ake yi abinda ake sha ya wuce yadda ake tsammani a cikin al'ummar na kan yi buga misali na abinda hukumar ndla ta bayyana a shekara 2008 cewa kwalban benelin benelin kwalban benelin kwalba na bugun kwalba a jihar Kano da Jigawa kawai a kowace rana ana shanye miliyan uku duk kanawa tari kuke ina kanawa kuna tari ne ku gaya mu sai na ce to mu duba gwamnan Benelit din nan yawanci ana samun mai 100 ml idan za a sha 15 ml ake sha ko 10 ko kenan kowane kwalba kowace kwalba ka kaddara mutane biyar za su sha kano na da mutane miliyan goma jigawa miliyan uku ne aka ce ko to ka sa miliyan uku miliyan goma sha hudu in ka ɗauki miliyan uku na kwalban benelis ka tara sau biyar kowace kwalba mutum biyar su sha kana da miliyan goma sha biyar to adadin maganin tari da ake sha in cin kowane bakano wai da ana tunai bakari ne ban san ko an daina bai da duk wani mutumin jigawa ba haɗe ce ne ba ba koma menene in ka tattara su ma'ana yawan abin da ake sha na daga ya fi yawan in dai za a sha bisa ka'ida ne na ture wannan ana na alƙalkita wannan ba ana magana inda kowa na tari ne ballantana ma hasha lillahi bai yi wa kowa yana tari to me za ake jan kwalba na bugun kwalba har miliyan uku a kowace rana kuma a haɗa da kudi kun san da dalili to yanzu ba wannan ba wai yanzu mu ma har zahira suke kai wa ziyara ko za abin da suke yi an wayi gari chemicals da ake environment da su in mutum ya mutu za a sandar da gawa a sa wannan chemicals din sandar da gawan na watanni ba zai lalace ba wannan suke mu'amala shi don su in suka yi maye suka buge sai su kwana uku ba su farfado ba sai dai kaga zuciya tana bugawa alama suna da rai amma sai sun kwana uku in sun baka su wai sun kai wa lahira ziyara a yau shaye-shaye ya kai ga kashin dangare ake jikawa kusa bai manfa ake jikawa a sha don aimaye an waye gari kashin mutum ake kusar da shi a sa mai wuta ya kama hayaki a kara hanci domin yi mai an waye gari kwata kwata ne za a je a kwakula can kafa inda ya fi tsananin kuwa a ciro a sa a tsuma ana su ana ana ana sanda an waye gari inda mata ke fitsari kun san fitsarin mata yana da zarri da yawan gaske saboda ainihin organism da ke cikin da ke cikin fitsarin mace ya ninka na namiji sauninki da yawan gaske وعند الشيء جاء yi a a tattaro kasar sai a sa kuma ana so so don imai sakanci game da tarbiyya duk ya jawo mana abu na shida raunin jagoranci abu na bakwai ha'incin wasu daga cikin musulmai abu na takwas rarrabuwa da rashin haɗin kai abu na tara sakaci game da yin da'awa sai abu na goma watsi da tarihi da kin bin hanyar magabata domin mantawa da tarihi yana sa ka mantar da kanka amma in ka kiyaye tarihi ka san ko kai waye mai ya ka ba tuntun mun taso mu ana cewa kai mu kai fa dan manya ne ba za ka yi kaza ba ko ba ka ba ai ana gaya maka tarihin ka ka sani ba na mutanen banza ba ne to na kai yi sakaci da tarihi muka manta da mu su waye ne zai faru gare mu shi yasa Muhammad Kunaim a cikin waka sai yake cewa istarshadal garbu bil madi fa arshadahu ونحن كان لنا ماض نسيناه إنا مشينا وراء القرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه muna da tsari amma muka yi watsi da shi su mutanen yammacin turai suna da tsarinsu na baya sai suka yi rufofi mu kuma namu tsarin na baya sai muka yi watsi da shi sai muka koma wai muna neman tsarin wasu sai mun ɗan tsokano daga hasken wasu domin kuma mu samu hasken sai ya zama totar tsatsi ne ya biyo kuma dama manzan Allah sa kuma ya bada labari cewa abubuwa da yawa za su faru gare mu misali hadisi na mashhuri wanda al-Imam Ahmad ya rubuta cikin musnadinsa da Abu Dawud da cikin sunan dinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yushikul umam an tada'a alaikum كما تدعى الأكلة إلى صحتها فقال قائل ومن قلتنا أنا يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف وليزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال هب الدنيا وكراهية الموت za a yi taron danko a yi taron dangi a kanku gaba daya dukkan kasashe makiya za su yi taron dangi a kanku yau ba haka ake mana ba ta ko ina ana bugu kare da laifin da muka yi wai hatta ma yancin dan adam da ake magana a kai mu ba mu da shi ko an ba mu ba ba mu ba an ce kasar mai yanci ce Najeriya yanzu ma ana yin murnan centenary ko da raɗa mana suna daga haihuwanmu da raɗa mana suna Najeriya a 1914 shekara ɗari amma an waye gari an kyale mu da mulkin mu ma me ma tsarin mu ma sai ana ta laifowa sai a ce sai kun kaza sai ku duba dai abin da IMF ta mana ku duba yanzu wannan dokar da aka ɗan yi ƙoƙari aka sa hannu na haramta auren jinsi waya barazana ake duk wani tallafi za a daina ba duk kaza za a daina mana wasu kaza ma ba za a yi da a shiga ba ka ji ba ma'ana da an yi taron dangi a kanmu dole sai an karmu domin yadda an karmu muka ja domin Allah ba mu mafita wanda Allah cewa dalilin rauni da za mu samu har a yi mana haka saboda son duniya da cin mutuwa ga mu da yawa yau yanzu ana maganan mun ta ma biliyan ɗaya biliyan ɗaya da biliyan ɗari shida 1.6 biliyan musulmin duniya wasu sun ce a'a mun kai 1.8 billion biliyan ɗaya da miliyan 800 to amma dai taron yiwu sannan manzan Allah suna suna dama bayyana cewa idan muka yi sakaci muka aikata abu biyar abubuwa biyar za su same mu kamar yadda ibn majah rubuta cikin sunan dinsa da al-hakim a cikin mustadrak dinsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'ashar al-muhajirina khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا مشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أصلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم وما لم تهكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثه بينهم ما كي الله عليه وسلم كوكا أيكا أبو ديار تضعوا تبير إن الفاشا كيوا لواحد زنا سنة إياه الفاشا domin alkur'ani ya zo da ambatan alfasha a ambato gaman ne amma ya ambaci abubuwa uku manya a matsayin alfasha zina wala takarbu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya ambaci luwati a matsayin alfasha atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min adin min alalamin ya ambaci auren matarku ba a matsayin alfasha wala ku ma ba aba'ukum minan nisa innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila to zina da dangogin zina luwadi da sauran abubuwa ba su yawa a cikin al'umma ba yau sun yi ko ba su ba to to inda ya kai ba abin an samu cututtuka iri iri wanda ba a san da su ba da annoba kala kala da ba a labarin su a baya can ba za a yi ba za a rika tauye mikiyal da mizan sikeli da da gudu ba face an samu fari wannan kuma alaman suka ce ba ko a wajen awo ba hatta wajen aiki an ce ka je karfe kaza ka ki zuwa sai dai ka je karɓar albashi a ƙarshen wata ina malaman makaranta irin mu ina yan lokacin mu ina suke ina ofisoshi da ba za su je ofis ba sai sha biyu rana mutane na can na layi na jiran su ba su ba suna can gida suna bacci sai karfe goma za su sa shashayi kuma an ce takwas je aiki shi ma wannan tauye mudu ne yi wailun lil mutaffifin ne yattaru ala an-nasi yasfafun in albashi ne suna so a ba su hada kari wa idza kalu hum aw wazanu yukhsirun su kuma za su ba da hakkin da ke kansu ba to mutane ba za su yi ba sai an samu wahala da ɗawainiya da zalunci shugabanni manzo Allah ya ce in kuka hana zakka to za a hana ku ruwan sama in ma ba don dabbobi ba za a yi muku ba in ma yi muku ruwan sama ya muku banna ba za ku rora alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah ba za ku bi shari'a za ku bi daidai za ku yi adalci ba ba sai an sa abokin gaban ku ya zama ya fi karfin ku ya kwata dukiyar ku ba ku da za ku kuma shugabanni ba za su ki aiki da littafin Allah ba su ki aiki da shari'ar Allah a cikin kuce kuce ba ba ce an sa kiyayya da gaba da sabani a tsakanin wannan abin na faruwa ko bai faruwa hadisi na uku ah, imam abu dawud a cikin sunan sa ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza tabayatum bil ina wa akhadtum aznab al bakari wa raditum bis zar'i wa taraktum al jihada sallata Allah alaikum dhulla la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum zama ana mu'amala ta riba riba capitalism gaba ɗaya ya gini ne akan riba backbone ɗinsa kenan riba ɗinsa kenan interest interest a komai komai ana son interest yanzu an samar da banki na musulun ja'i mutane ke da account mutane ke mu'amala da shi stanbic ibtc sun bude windows don wani yanki na islamic banking mutane wasu ke zuwa mutane ke da account mutane ke mu'amala stalin bank shi ma ya fara mutane ke mu'amala mutane ke son su yi mu'amala riba dai riba in yi zama duniya ko ka sa gaba in kai watsi da kokarin yin jihadi don dauka addinin Allah ku ilmantar da mutane dukkan nau'o'in na jihadi da ilimi ne da harshe ne da alkalami da karfi ne da rayuwa ne da komai ku kai watsi da shi to kuma Allah zai sauko muku da kaskanci ba zai cire ba sai kun koma ga addini saboda haka ashe an ba mu fita. don haka a gurguje ga mafitan na ɗaya mu dawo ga addinin Allah ta hanyar riko da sahihiyar aqidar musulunci bisa karantarwar alqur'ani da sunna kamar yadda magabata suka fahimta na biyu tabbaka abubuwan da tauhidi ke lazumtarwa musamman ma abin da ya shafi alwala'u wal bara'u wanda ne maganar sa a can baya na uku kyautata alaka ga Allah kowa ya kyautata alaka shi da Allah kowa ya kyautata alaka shi da Allah na hudu fahimtar sahihin tarihin musulunci da gwagwarmayar musulunci da wayewa irin ta musulunci da irin mu'amalar da magabata na kwarai suka yi da addini na biyar ɗaukar matakin samar da haɗin kai na gaskiya a tsakanin musulmai na shida fahimtar karantarwar musulunci game da makircin abokan gaban musulunci na bakwai kyautata lamarin tarbiyya da kulawa da haƙƙoƙin masu haƙƙi ya'ya iyaye mata mijin aure 'yan uwa dangi makwabta musulmi waɗanda ba musulmi ba kowa yana da irin haƙƙin shi ka san haƙƙoƙin ka kuma ba kowa haƙƙin shi ko da kai baka samu naka ba na takwas ɗaukar matakan gyara kai gyara kai a daina tunanin waje ko doshi gyaran cikin gida da kuma gyara gyaran kai da gyaran cikin gida sai kuma na kusa da kai fa'adanaka sun ma'adanaka na tara inganta ilimi da yaƙi da jahilci na goma ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci ta hanyar tsara lokaci da cin moriyar lokaci da amfani da ka'idodi na aulawiya prioritization ya zama kowane ba an ajiye shi inda ya kamata wannan zai rage zaman banza da dumama benci da zaman hira mara amfani da zaman korafi da yi da mutane da zunɗe da sauransu in kana tsara lokacin ka komai da komai ina gaya wa mutane cewa in ka in ba ka daure ba abu ba za ka yi ba na kan yi tafiya sai mutane su ga shi ina yawan tafiye tafiye amma ya nake yin ayyuka na to dai inda nake akwai aiki yanzu haka cikin jakata akwai MSc thesis na ɗalibi da akwai MBM thesis project na ɗalibi da duk inda nake in na samu minti talatin wanda ba wani abu zan yi wajibi a na tsaki ba sai na ɗauko na karanta ko shafi ne na rai sai da dan ba na a Zariya bai cutar da su ta kowace hanya in ba kai wannan ba to gado zo kana gaya mutane a ga Allah a yi adalci kai kana ta cutar da wasu a can ba a ta ma Allah isa Allah isa to me aka yi kenan sai ka shiga cikin yan halafa fatawahu da to dole sai ka daure ka daure in ba ka ba za ka iya wasu abubuwan ba na goma sha ɗaya samar da ingantaccen tsarin ci gaba da ɗabbaka shi aikace sannan na goma sha biyu ba shi ne don wai kaskantacce ba ka shi na ƙarshe saboda ya tattaro duka sauran shi ne addu'a da rashin yanke kauna kun san kuma addu'a tana da ka'idojinta daga cikin ka'idojin addu'a shine in kai sai ka bi ta da aiki ba ka addu'a kawai ka zauna Allah ba ni tuwo ko sai ka tuwo tuwo ko ya mu zai yi ba dole ne ka na shi ka bi asbabu in ba ka ba sai ka zama mai tawakuli maimakon tawakkali التوكل شيء والتواكل شيء آخر to yanwa waɗannan ni a gani na insha Allah in muka bi su muka ɗabbaka su insha Allah ko ba a warware duka ba za a samu sauƙi cikin halin da ake ciki na roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaka abubuwan da za su kawo mana gyara cikin mu Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin mu Allah ya ba mu fita daga halin da muke ciki da wada'in da muke ciki wanda yake wada'un ne wanda yake su'un Allah tabaraka wata'ala ya abinta mu shugabanni masu tsoron shi masu tausayi waɗanda za su yi mana jagoranci kyakkyawa su kawo ci gaba ga ƙasarmu su kawo ci gaba ga addinin su samu man da tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tabbatar da alkhairi a ƙasarmu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tabbatar mana da aminci Allah ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ya sa ilimi mai zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah tabaraka wata'ala ya ƙara mu ya kare mu da alkhairai na duniya da lahira Allah ta'ala ya azurta mu da arzikinsa Allah ta'ala ya azurta mu da arzikinsa ya ba mu ikon magance matsalolin mu ya mana gamu da katar wajen fahimtar gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita ya ba mu kuma ikon gane ƙarya ƙarya ce kuma ba mu ikon aiki da ita abinda na faɗa daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu lada ya kuma ba mu ikon aiki da shi da na kuskure da gare ni ne kuma daga shedan ina roƙon Allah ya fi mani ya fi mana baki daya ya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara da karshe ina godiya ga su waɗanda ke gudanar da wannan masallaci musamman ma waɗanda suke kwamitin da ke tsara wannan zama da ake yi da sauran nau'o'in wato shirye-shirye da ake gudanarwa tun daga na DITV da na samu labarinsa da firguduba da ake da wa'azin ran juma'a da kuma wa'azin mata na asabar Allah ya saka musu alkhairi ya karfa musu gwiwa ya ba su ikon ci gaba da wani kokari mu kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da karfa musu gwiwa ta hanyar halarta domin sun shirya ba kowa ba za su yi daɗi ba ba za su samu ƙwarin gwiwa amma idan an zo kamar yadda aka zo yau kuma da ana zuwa a sauran lokuta za su daɗi kuma su gaba da kokari da ɗaukar ta ɗawainiyar waɗannan abubuwa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyukan mu wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and uh